شر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa sau ma Allah ta'ala ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi gurgudan fahimta zuwa harshen hausa kamar yadda muka saba gudanarwa a cikin wannan wata mai albarka yau wunin 23 a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma ne 16 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a girgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai ah, daga cikin takaddun yan uwa da zamu karanta da suka aiko wannan yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi akan fahimtar da fahimtar da mu da kake yi ala basiratin a cikin a cikin a cikin a cikin addinin mu yace a cikin azumin nan ma akwai ranar da nayi sallar magariba amma saboda mutanen masallacin mu sun saba da jam'i suka buƙaci na musu jam'i da na nuna na musu bayani cewa babu dalilin yin jam'in saboda yayyafi da aka yi kuma an riga an ɗauke sai aka fita ana cewa wai ina musu addini da ra'ayi wato wannan na karanta ne saboda matashiyar da muka magana a kanta da karatun shekaran jiya na maganar aljam'u bai na salatai min ajalil matar haɗa sallah guda biyu saboda ruwan sama da ya zama wata al'adar mu har aka ɗauke ta wata sunna ce wadda limaman da ba sa yi ma ana ganin su cewa akan bid'a suke wato gaskiya ta koma ƙarya ƙarya ta koma gaskiya a to shine wannan bawan Allah yake biga da muka ce har an ce an fara yi shine sai yake ƙara babu wani misali yace shi ma abin ya faru da shi ka duba fa yanzu a cikin a cikin a cikin a cikin bazara muke har yanzu ko shuka ba yi ba za inda aka yi shuka a yankin mun nan saboda damanan ma bata zo ba tukuna ballantana a ce ana ruwa akai akai ko har da ruwan da zai zo ya addabi mutane ya matsa musu akan fitowa sallah ba ma ka duba wai har bai hada ba ya ce da su babu dalilin hada sallar babu dalilin hada sallar <clears throat> amma wai sai gashi shi kuma a gashi mutane sun fita suna guna guni suna cewa wai yana musu addini da ra'ayi yanzu su a mutanen ne suke yin addini da ra'ayi ko kuma shi liman da yake addini da ra'ayi shi fa cewa yayi babu dalili da ya bashi dama ya hada wannan sallar saboda yayyafi aka yi kuma yayyafi ma ce an dauke kamar mutane sun tafi suna guna guni cewa ana musu addini da ra'ayi kaga fa asali fa su ne fa suke so a yi addini da ra'ayinsu amma kuma sai suna jingina masa ra'ayi shi ba cewa babu dalili da za ka tare masallacin a lokacin kaf wadda suke so a yi jam'i din ce a kawo dalilin yin jami'i ba da zai kawo maka to al'asulu a ibada tawfiqiyya tawqifiyya ce ita ibada tsayayyar abaci ba a karawa ba a ragewa yadda aka ce kai haka kake yi ba ka kirkiran abu ka ce za ka yi shi a matsayin addini sai an ce kai kaga hada sallah barkatai babu kan gado kowane lokaci yadda ake asali wannan ba suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne. Balma har yana daga cikin ma abinda ake bambancewa tsakanin ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba domin sunnar yan bid'a ce shi'a ne aka san su da buhuraini da magribaini su ne masu hargitsawa kowane lokaci da dalili babu dalili su kai kaga ba tsarikar sunna ba hanyar sunna ba ce kwata-kwata ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba sunnar sahabbai ba ba sunnar ahlul baitin ba ba sunnar tabi'ai ba ba sunnar kowa kirkira ce kawai mutane suka yi to don haka wannan kalubale wajibi ne akan su malamai wallahi su ji tsoron Allah su bi gaskiya kuma su karantar da mutane gaskiyar nan duk ran da aka ce kai kake jagorantar mutane a addini amma kuma kai zaka bi su to an samu matsala to me amfanin karatun ka kenan wani lokaci matsalar da take faruwa shine a shugabantar da wanda bai kai shugabancin ba malantar da mutumin da bai yi karatun ba yana daga cikin abin da ke kawo mana matsala society tun. al-imam suyuti rahimahullah yana cewa a cikin a wani littafin su yake cewa ah, yana cewa al-khatib inda al-amma man sa'id al-minbar al-alim inda al-ammati man sa'id al-minbar haka yake cewa yace matsalar da ake take faruwa a cikin al'umma shine duk wanda yake daukar lasfika ya hau munbari ya yi magana to a wajen mutanen gari malami saboda haka shikenan in dai an bashi limanci yana daukar lasifika ya fada yana da dama yana ɗan masallacin sa ne ya fada abin da ya ga dama shikenan ko da karatun ko bai karatu sai ta ɗiban mutane alhali shi ba ko bai sani ba amma yadda ake yin haɗa sallah a cikin garin nan namu da yankin nan namu babu malami in dai malami ne na gaskiya wanda ya baka wannan fatawar wallahi babu shi sai dai in ba malamin bane amma in dai malami ne karantawa yake yi cikin alkur'ani da sunna da manganun malamai ba wanda zai baka fatawa akan wannan abu amma da yake ɗiban karon mahaukaci ake wa addini kowa kawai ya shiga layin ya yi abin da ya ga dama da haka wajibi ne akan malamai su ci gaba da karantar da mutane domin mutane suna cikin rudani ne ko shakka babu suna cikin karkata sun sake layin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama akan maganar da hada sallah da ake yi wajibi ne zama na cewa sai in akwai mashakka akwai wahala shi yasa dalilin mutane za su wahala ne za a hada sallah amma duk inda ba wahala za su sha ba su ba matafiya ba ba wani abin da zai cutar da su don sun jira sallah lokacin ta yayi to wajibi ne su jira lokacin sallah yi duk wanda za su hada sallah su zauna a bakin hanya ko su zauna a bakin gefen ko su zauna a gadab daba su ta hira kuma hiran a fili ba wai a rumba ba ballanta da ce ruwa yana jika su wata shekara da aka yi daura a nan garin wani malami a saudi arabia cikin malaman daura da suka zo mun fito da mota da shi muna tafiya sai ya ga wani masallaci suna yin sallah sai ce wai nan suya suke jinkirta sallah ko ina yawanci an yi magaruba amma sai yanzu suke yi aka ce ya hada sallah suke ya ce kamar ya hada sallah sai tsaya na taba maki ya ce ah ya ce ya ga wasu mutanen ma duk a waje suke ba ma a cikin baranda suke ba masallaci ne kankani kuma mutane duk suna waje ana hada sallah kuma ruwa ba ya jika su ya ce ah to saboda me aka ce wai saboda ruwan sama ya ce ina ruwan duk ga mutane na a waje kuma ruwa ba ya jika su to kaga duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna wato asali mun shiga cikin wato rudani ne da gaggawa abin da na faɗa karatu shekaran jiya cewa kamar ka ce sallar nan mutane sun gaji da ita ne Allah Allah suke za mu su sauke ne a huta in an ce wancan masallacin ana hada sallah shikenan da zaran an ga kai za a hada a can shikenan kowa ya ta ɗiban mai keke mai mashin mai mota ai kaman gaba ana tafiya daukan amarya haka za ga ana ta tafiya wai wani masallaci ana hada sallah a wajen kuma in suka je suka hada za su dawo kowa ya kafa dafa sani ya ci gaba da harkokinsa menene zai cutar da kai bari da za ka yi lokacin sallar isha yi kai sallar kai sallar ka Allah madaukake ba mu ikon bin gaskiya wajen yana cewa a mutum ne suka samu sabani da matarsa ta ce ya bata takarda sai ya rubuta takarda amma ba saki ba ya bata daga baya sai yan uwanta suka ce wai saki ne ya ce a sam ba saki ba ne da suka matsa sai ya ce to sakin ne to daga baya ya mata saki biyu yanzu akwai aure tsakaninsu shi da farko takardar da ya rubuta ba sake ya rubuta ba wani lokaci mutum yakan iya yin haka ya rubuta matarsa in ta dame shi Allah ya jarrabe ka da mata mai irin jaraban nan ta dame ka sake ka hana ka saka sai ka sake ta wani sai rubuta haka wani wani ka wani aboki na ke ban labari matar ta matsa ta ce sai ya sake ta sai ya rubuta takarda sai ya rubuta takarda ya ce kada ki kuskura ki sake tambaya na saki haka ya rubuta a cikin takardar ya ta dame shi ya yi miƙa mata tana karɓa da ta haka ta karanta ta ga abin da aka rubuta kuma tunda ta yi karatu kawai ta fara kuka kuma ta rungume shi tana ba shi haƙuri kaga ba su take a sakin ba amma kawai ɗabi'a ce irin ta mace a wannan lokacin to shi ma wannan yayi dabara da farko amma daga baya kuma basirarsa ce ta bata domin ya rubuta cewa ya ci shi ba sake rubuta ba amma da iyayen su dan uwansa suka dame shi suka dame shi saki ne ce shi ba saki bane saki ne ce to shi kenan sakin ne lokacin da yake to saki ne din nan da lokacin ya sakin inda ya tsaya akan cewa shi ba saki yayi ba to duk inda za a je ba saki bane don abin da shi ne mai rubuta takarda kuma ya rubuta ba saki ba in suna da shaida sai su kawo cewa ga takardar nan suke ya rubuta amma shi zai faɗa abin da ya rubuta a ciki to amma matsalar da suka matsa maza sai ce eh to saki ne shi ke don kuma yana cewa sakin nan suke ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa salafatun salafatun na jiddun wa na jiddun annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abubuwa guda uku da gangan din ma da gaske ne da gasken su ma da gaske ne Daga cikin manzo Allah ce akwai at-talaq shi saki ko da wasa ne ma ashe wa na ka saki matar ka ne da wasa kake yi sai ka ce eh to ta saku eh sai daga baya ka zo ka ce a to ba ya rena min wayo ba aka kawai zai zo ce ta eh ai ku ya rena maka wayo dan ta saku saboda hazluhunna jiddun haka annabi ya ce da wasa ma da gaske ne to kaga lokacin da ce eh to shikenan sake ne nan to lokacin kuma ta saku yanzu kuma ka ce ka kara guda biyu don haka sake uku sun tabbata in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta ha zawjan bayra in ka riga kai mata saki na uku kuma <coughs> ba ta halatta gare ka sai ta aure namijin daban ka rema mata ya tabbata sake uku ne Allah kiyaye mu a wannan kuma yake cewa mutum ne a shekarun baya ya sadu da iyalinsa cikin azumi da rana bai san hukuncin ba amma yanzu ya ji an ce akwai kafara to shin sai ya yi kafarar duk da a wancan lokacin bai san hukuncin ba idan mutum ya sadu da matarsa bai san cewa haramun ne saduwa da mata a cikin wata mabana ba to wannan shine malamai suke cewa babu kafara a kansa mafi yawan malamai abinda suka tuba kai ke bai san cewa haramun bane ya sadu da matarsa in haka ne da Allah saboda rashin karatu wurin da yake rayuwa da lungun da yake ba inda zai samu ilimi sai har ya je aikata ba tare da ya sani ba shi shi ba kwata-kwata ba ba san cewa idan mutum yana azumi ba saduwa da mata ba to shi ne mabi yawan malamai suka tafi kan cewa wannan babu kafara a kansa saboda shi bai san haramun ne aikata ba amma zai biya azumin su guda daya duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa ba zai biya ba amma dai biya din shi ne abin da ya fi bangare ɗaya kuma shine mutumin da ya san cewa haramun ne ya kwanta da matarsa a cikin azumi amma shi bai san akwai kafara ba la'alla da ya san akwai kafara to da ba zai yi garajen yi ba to amma bai san cewa kafara ne shi dai ya san ba kyau to shi wannan kuma wajen malamai ba sa masa udiri tun da ya san abin da ya aikata haramun ne shari'a ba ta yadda ba yanzu bai san hukuncin ba ne wannan rashin hukuncin hukunci kuma ya rage nasa ne wannan dole ne kafara kamar mutum ne a ce masa an sa doka misali a ce masa an hana ayin a caɓa a bauchi kamar yadda aka hana shi sai ya ce e, ya san an hana da aka kama shi amma bai san cewa kwace mashin da ake gaba ɗaya ba shi ya ɗauka cewa za a yawa mutum ɗan horo ne to ya kaga wannan ba uzuri tun tunda dai ka san an hana ka yadda take kenan magana ta kare to ka san cewa an hana ka kwanta da iyalinka a Ramadana ka kwanta da ita kawai kai dai baka san akwai kafara ba ne? to kafara tana kanka in azumi ɗaya ne sai kai kafara ɗaya in azumi biyu ne kai kafara biyu in uku ne kai kafara uku amma in saduwa da matar sau ɗari ne in a rana ɗaya ne to kafara ɗaya za ka yi da haka wannan ne idan ya san dama babu kyau ya aikata to sai ya yi kafara amma idan kwata-kwata saboda jahilcinsa bai san cewa ah, ah, kwata-kwata an hana ba to wannan babu komai a kansa shi ma wancan din <coughs> malamai suna da maganganu da yawa a kai cewa shin bai sani ba kuma ba shi da hanyar da zai nemi sani sai ya zama haka tukun kafin a karɓo birinsa akwai malaman da suke ganin haka cewa in bai san ba kyau ba kuma yana da damar da zai san hukuncin abin amma bai sani ba ba wushi ba wannan malamai suna dora masa kafara da haka dai inda ya san babu kyau wanda kuma wannan shine galibin al'ummar mu yanzu da wahala ka samu mutumin da zai ce maka bai san ba a halatta masa ya kwanta da matarsa da rana ba duk mutane sun sani har mutanen kauye ko da bai san dai ka fara ba amma ya san dai ba a kwanciya da mata da rana to in ko ya san ba a yi a musulunci an ana azumi to ka fara ta haukansa da wannan kuma nake kira zuwa ga wata al'adar mu da ta zama ruwan dare wadda ya kamata a yi mata kallo na basira a dube ta mai da auratayenmu da muke yi a watan sha'aba yana daga cikin wani abu mai hadari da mutane suke yi ba su san hadari ba ne shari'a ba ta hana ba amma akwai hadari matasa ne namiji yaro bai taba aure ba yarinya ba ta taba aure ba suna matukar shaukin juna sai abu dab da watan azumi a ba a musu aure akwai hatsari ba yawan gaske wannan yake sa da yawa matasa suna fadawa cikin wannan zunubin su yi ta saduwa da matansu da rana saboda lokacin yana ganiyar sha'awar sare, kuma auren farko ita ma tana ganiyar sha'awar ta kuma auren farko suna son juna kuma a daidai wannan lokacin wani zai ka samu saura kwana sati daya a yi azumin watan ramadana shikenan sai a kawo masa mata kuma wani saura sati daya azumi ya zo aka kawo ta sai ta zo tana ta fara al'ada wata ita yi kwana bakwai kaga kenan gaba ɗaya an gama watan sha'aban ɗin tana al'ada an shiga watan ramadana a lokacin da ana shiga watan ramadana lokacin ta samu sarki ka gaya min irin aika aikar da ba zai faru a cikin irin wannan amarya an mata sabon ɗinkuna da kayan ado duk lokacin da zai shigo zai ganta ta shaɓa ado ne ko yaushe a cikin ado take kaga wannan sai wanda Allah maɗaukaki ya tsare da haka babu wata hikima cikin yin aure a yawaita aure da ake ta yi dab da azumin wata ramadana ga matasa musamman ga matasa me zai hana a rinka barin an sha ruwa a rika yi ya fi alheri akan jefa su cin hadari Allah ya samu dace a za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girga muna cikin suratu hud alaihi salam jiya ma ya karanta aya ta 87 da 88 akwai an bayanai a ciki wanda ba mu karasa ba insha Allah ta'ala za mu tashi akan su na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نعم cikin matsalolin da matsalar da muka tsaya a kanta a cikin waɗannan ayoyi da alaran mai karanta faɗin Allah maɗaukaki wa ma'uri da an ila ma anhaakum anhu faɗin annabi shu'aibu alaihi salam ni bana nufin in saba muku in aikata abin da nake hana ku ma'ana ba zan umarce ku da abu na ce ku ku bari sannan kuma ni yanzu in aikata shi ba ba zan yi haka ba abin da na hana kuɗin nan to ni ma zan bari duk abin da na ce kada ku yi to kwa lallai ni ma ba zan aikata shi ba abin da nake cewa ku yi kuma ni ma zan yi ƙoƙari in rinka aikata shi wato yana nuna musu cewa shi ma ɗaya ne daga cikinsu. ɗaya ne daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka ɗora masa ya yi ya kuma bari na haka wajibi ne a kansa shi ma ya bi umarce umarcen Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma bar dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala hana shi wasu daga cikin wasu daga cikin mutane sun rike wannan ayar suka ɗauka cewa wannan ayar tana nuna ga cewa dukkan mutumin da yake saɓawa Allah to shi bai kamata ya zama mai karantar da mutane kiransu zuwa ga aikin alheri da barin aikin sabon Allah ba ta inda annabi sha'ibu alaihi salam yana cewa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba zan saba muku cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi ba kaka ce wannan yana nuna dukkan mutumin da yana sabon Allah to baya hana mutane sabon Allah kuma to wannan kuma kaga magana ce wadda take mai girman gaske in har aka ce duk wanda yake sabawa Allah to ba zai yi wa'azi ba ba zai ce kar ai kaza ba tunda shi ma yana saba wa Allah to ai ba mai yin wa'azi kenan sai annabawa su kadai in ba haka ba kowa zaka samu mai saba wa Allah subhanahu wataala ne amma ko shakka babu mutumin da yake mai wa'azi ya kamata a ce shine a sahun farko wajen bin abin da yake fada ya zama abin da yake cewa ai yana kan gaba abin da yake cewa a bari kuma to yana kan gaba wajen bari a ƙarƙashin wannan ayar malaman tafsiri suna kawowa hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah da ruwaito cikin Musnad haka Abu Dawud ya kawo shi cikin Sunan ah, Bahaz ibn Hakim ya ruwaito daga babansa daga kakansa kakan nashi yake cewa akalan nabi sallallahu alaihi wasallama nasan min qaumi fi tuhmatin فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخضب فقال يا محمد على ما تحبس جيرتي yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama wasu mutane daga cikin kabilar su saboda wata tuhuma da ake musu akan wani laifi da ya tsare su sai wani mutum ya zo daga cikin mutanen nasa ya ce ya ma'aikin Allah ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba ya ce da shi ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alama tahbisu jirati yaya zaka tsare mun makotana ka sama ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yayi shiru bai ce komai ba fa qala yace inna nasan la yaquluna sai mutumin yace wasu mutane suna cewa innaka tanha ani shay'i kai kana hana abu wa tastakhli bihi kai kuma sai ka je ka rinka yi ka hana mutane abu kai kuma sai ka je ka rinka yi ko mutane suna faɗan haka wa annabi صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مي يكي تيوا قال فجعلت أعرض بينكم الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة دعوة لا يفلحون بعدها أبدا kakan ba zubna hakim ne yake cewa yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya me suke cewa ne yace sai na zama ina shiga tsakanin maganar wannan mutumin da jin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ina jin tsoron kar manzon Allah ya ji abin da wannan mutumin yake faɗa ya ce wai har mutanen su suna tuhuman annabi sallallahu alaihi wasallama da ci wasu suna faɗa suna cewa yana umartar mutane amma shi kuma baya yi ko kuma yana hana mutane shi yana aikatawa ya ce ina jin tsoron kar annabi ya ji wannan maganar yayin mummunar addu'a wa wa mutane na ya zama na cewa kuma har abada ba za su ba za su rabauta ba ma'ana har abada ba za su shiga addinin musulunci ba kenan falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi hatta fahimaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da ya fahimci abin da wannan mutum yake nufi fa qala sai ce aw qad qaluha aw qailuha minhum ana ce dai sun fada ko kuma wanda ya fada din a cikin su yake wallahi law fa'altu lakana alayya wa ma kana alaihim law fa'altu lakana alayya wa ma kana alaihim annabi sallallahu alaihi wasallama yace inda hakan nayi ma inda a ce zan ce mutane kar su yi kuma sai in je ina yi in ce mutane su yi kuma sai in ki inda na yi hakan lakana kana laifin yana kaina ne wa ma kana alaihim abinda yake nasu ne shine a kansu abinda na aikata shi zai same ni a to wannan hadisin yana nuna yadda wato waɗannan mutane a lokacin da suke faɗan maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane waɗanda da yace jiyar yace daga cikin jama'a sai yana nufin cewa wanda su musulunta bane su a wannan lokacin amma sai suna tsitsitsi suna cewa ko annabi na kuma gashi nan sai yace ce mutane su yi abu amma shi ba zai yi ba sai yace ce mutane su bari amma shi baya bari annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba su amsa da cewa in sun faɗo hakan ma matsalar ba anan take ba in har na aikata abu na laifi ai kai na yake in kuma su ne suka yi laifi a kansu yake abin nufi ba ruwanka bai wa'azi ya yi wa'azi ka ce ai shi ma ba ya yi bai shafe ka ba ya faɗa gaskiya ɗauka ka je ka aiki da ita ya ce ai abin kirki je ka yi ya ce a bar mummuna ka bari karka ce wai tun da shi ma ban ga ya yi ba ni ma ba zan yi ba tun da na ga yana yi ni ma zan ci gaba da yi a'a wala ta ziru wa ziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata mai wa'azi shi ba daban bane abinda Allah ya ce a yin nan shi ma da shi a ciki abinda Allah ya ce a bari shi ma da shi in yayi dan kansa ne in bai ba dan kansa ka ba ruwanka amma lalle wajibi ne ya zama na cewa mai wa'azi kullum ya zama yayi kokari iya sa ya zama yana gaba-gaba wajen aiki da dukkan abin da yake karantarwa domin wannan shi zai sa abin ya fi amfani hadisi ya zo cikin musulun na imamu ahmad daga abdullahi ibn abdulmalik ibn sa'id ibn suwaid al-ansari ya ce na ji abin humayi dina fada قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا cewa إذا سمعتم الحديث أني wa وقلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa idan kun ji wata magana daga wajena zuciyarku suka fahimci wannan maganar suka gane ta sannan jikinku da yanayinku gaba ɗaya ya karɓi wannan abin zukatanku suka yi laushi da su wata rauna annahu minkum qaribun har kuna ganin cewa wannan abin a kusa da ku yake fa ana aulakum bihi yace to ni na canta da ma'ana duk abin da kuke ji na wa'azi Ko ka ji wani abu ne abin abun fata abin kauna kuna so ku same shi a cikin wa'azi na to yadda kuke tsammanin nan na fi kuma ni tsammanin na samu wannan abin na fi ku fatan na samu wannan alherin. idan kun ji wani abu kuma daga wurina da nake yi wanda nake tsawatarwa nake nuna cewa wannan abun ba shi da kyau kuka ji zukatanku ba sa so suna kyama har kuna ganin cewa wannan abun lalle yana nesa da ku bai kamata ku yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ku sani wannan abun yana nesa da ni fiye da yadda yake nesa da ku ma'ana ina kyamar abun fiye da yadda kuke kyamarsa dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane su yi na alheri to manzon Allah ya ce ya fi su fatan yayi wannan abu haka nan duk abin da ya hana su mummuna to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi su gudun wannan abu masaruk ibn al-ajda yake cewa ja'at imra'atun ila ila ibn mas'ud wata mata ta zo wajen abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda fa qalat tace atan hanil wasila yace na ji labari kana hana jonin gashi karin gashi irin yadda mata suke yi gaji naji kana hanawa qala na'am yace eh haka ne qalat tace fa la'allahu fi ba'd nisa'ika ta ce aflewa ah, ma matanka masu suna yi zo kana ta mana kana ta mana zakin baki anan la'alla ma matanka suna yi fa qala sai ce ma idan wasiyatal abd salih yace in ku har na zama haka ni da nake wa'azi kar ayi kar ayi kuma na bar mata na suna yi yace to in ku nayi haka ban rike wasiyar bawan Allah nan na gari ba yana nufin annabi shu'aibu alaihi salam yace fadin Allah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace in nayi haka to ai ban rike wasiyar wannan bawan Allah na gari ba ma'ana ya kamata a ce mai wa'azi yayi riko da wannan wasiya ta annabi shu'aibu alaihi salam ya zama na cewa yana iya kokarin sa wajen ganin dukkan abinda da ya ce na kirki to yana kokarin aikatawa Haka nan dukkan abin da ya a bari mummuna ya zama na cewa ya bari amma tabbas ba zai yi a mai wa'azi sai ya zama tsarkakekke gaba ɗaya baya sabawa Allah kafin ya zama mai wa'azi ba malik ibnu anas yake cewa ya ji daga malamin sa rabi'a rabi'atul ra'i rabi'atu ibn abdurrahman kenan malamin imam malik yace ya ji sa'id ibn jubairin yana cewa law kana al mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkari hatta la yakunu minhu shay'un ma amara ahadun bi ma'ruf wa la naha 'an munkari فقال مالك صدق من ذا الذي ليس al شيء Malik, مالك امام دار الهجره yake cewa ah, sayyid ibn jubairin yana cewa law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkari da a ce mutum ba zai wai umarni da kyakkyawa ba kuma ba zai hana mummunan abu ba A hatta la yakuna minhu shay'un har sai ya zama shi ba komai tare da shi ba zunubi ba laifi ya ce ma amara ahadun bi ma'ruf da ba a samu wanda zai umarni da kyakkyawa ko guda ɗaya ba wala naha an munkarin da ba a samu wanda zai hana mummunan aiki ko ɗaya ba mau malik yake cewa man dalla bi laysa fi shay'in gaskiya sai ibn jubairin ya fada yace waye a cikin mubahi da laifi kowa yana da laifi ashe kaga laifin da za a ga mai wa'azi yana yi baya ba da lasisi wa mutane kuma sai tunda shi ma yana yi ma bari yi a'a dole da amma za ka same shi mai saban Allah ne tunda shi ba annabi bane amma iya abin da za ka yi shine ka ji abin da ya faɗa ka yi iya kokarin ka ka yi aiki da shi <coughs> al-imam ibn kathir rahimahullah yake cewa walakinahu wal halatu hadhihi mazmumun ala tarki da'ati wa fi'luhu wa fi'luhu al-ma'siyah li'ilmihi biha wani mukhalafati ala basiratin fa innahu laysa man ya'lamu kama la ya'lam al-imam ibn kathir yake cewa haka ne ba zai yiwu a ce wa'azi shi ya zama baya laifin komai ba yace amma dai idan mai wa'azi ya zama yana cewa ayi abu baya yi kuma yace a bar abu ba a bari yace to lalle wannan abun zargi ne akan barin da'arsa ga Allah da kuma aika saban Allah sa da yake saboda shi ya sani kuma ya saba wa Allah madaukaki ne akan ilimi yace kun ba zai yi daidai da wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi ba mutumin da yake saba wa Allah akan sani to laifinsa ya fi yawa akan mutumin da yake saba wa Allah madaukaki akan rashin sani shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun shin kwa umarci mutane da aikin kirki kuma ku ku hana kanku afala taqiluna ba ku da ba za ku hankalta ba sai Allah madaukake subanta masu yin haka kaman tabin hankali ne yaya za ka ga hanyar kirki ka nuna wa mutane ku bi kai kuma sai ka bar wannan hanyar mai kyau ka bi mummunar hanyar da zaka halaka haka Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'aluna me yasa za ku rinka faɗan abin da ku ba ku aikatawa kabura maqatan inda Allah ya girmama wajen laifi a wajen Allah subhanahu wataala an taqulu ma la taf'alun ku rinka faɗan abin da ba ku aikatawa kamar yadda wani malami yake cewa ghairu taqin ya amuru nasa bi tuqa tabibun yudawi nasa huwa alim yake cewa wanda baya tsoron Allah baya tsare dokokin Allah kuma yana umartar mutane da tsare dokokin Allah yace wani abu mamaki ne tabibun kaman ka ce likita ne yudawin nasa yana yawan mutane maganin cuta huwa alim shi kuma ga cutar a jikinsa amma bai maganin ta ba kaga wannan ai wuta ta tabbata gare shi wani yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta abim ibda bi nafsika wanha an ghayha fa idha fa idha tahad anhu fa anta hakim fa hunaka yuqbalu in wa'ata wa yuqtada bil ra'i minka wa yanfa'u ta'lim yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu kada ka hana wani mummunan aiki wa ta'ti mithluhu kuma kai ka je kana aikata shi arun alayka idha fa'alta abim wannan wato aibi ne babba a gare ka in har kana aka ita ibda abin nafsika ka fara da kanka wannan ha an gayyaha ka hana zuciyar ka bata ka hana kanka saba wa Allah fa idan ta hada anhu fa anta hakimu to a lokacin ne ka zama mai hikima an ka iya hana kanka saba wa Allah madaukaki wa hunaka yuqbalu in wa'atta wa yuqtada bil ra'yi minkum fa ta'limu anan ne wa'azin ka zai yi amfani karantarwa ka zai amfani karantarwa malami tana amfani gwargwadon yadda aka daina aiki da abin da yake shi yasa zaka ga magabata da yawa wani lokaci in za su karantar da mutane hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga wata falala to zai sun aikata ma tukun sannan sai zo su rinka mutane su karantar da mutane su ce abin da yasa saboda nayi na jira ne sai da na samu dama na aikata kafin na zo nake gaya muku kuma don ku aikata wannan saboda zaburarwa ne kuma ya fi tasiri a cikin mutane ya zama na cewa kana faɗa kuma kana aikatawa amma ya zama da cewa kullum kana fada amma baka aikatawa kullum kana hanawa amma kuma kai ne a gaba wajen aikatawa to lalle wannan mutum zai fada cikin fushin Allah subhanahu ta'ala. hadisi ya zo cikin sahih bukhari da sahihi muslim daga usama dan zaid Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa yuja'u bir rajul yawm al qiyamati za a zo da mutum ranan alkiyama fayulqa fin nari a jefa shi cikin wuta fatandaliku aqtabuhu fin nari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan cikin sa za su fito daga cikin wuta suna konewa fayaduru ya zamo a lokacin <coughs> da da suke fitowa daga cikin wannan wutar kama ya duru himaru birhaku kamar yadda jaki yake zagayawa ko yake birgima da kayan da shimfiɗar da take da take kansa haka mutum zai rinka burgima da kayan cikinsa a cikin wuta fa yastamiu alayhi ahlun nari fa yaqulu yan wuta sai su taru su ce ai fulan su ce habawa ne alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi shin ba kai ne kake umartar mu da mai kyau ba wa tanhana anil munkar kuma ka rinka hana mu bar aikin mummuna ka rinka hana mu bar mummunan aiki fa ƙulu sai mutumin ya ce da su kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati ce matsalar da ta same ni shine ni kullum ina umartan ku da kyakkyawan aiki ku aikata ni kuma bana aikatawa wa an anhaakum anil munkari wa atihi kullum ina hana ku mummunan aiki ni kuma so in zo ina aikatawa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce za a masa irin wannan azaba da cin mutunci a gaban waɗanda yake musu wa'azin nasu tutse shi kai ne fa kake hannu su ga suna cikin rahmar Allah maɗaukaki sun ya faɗa sun aikata sun tafi aljanna ya hana sun bari sun tafi aljanna sun tsira daga azaba shi kuma ya faɗa bai aikata ba ya hana bai bari ba sai zama na cewa yana ko kamar fitila ce kamar yadda zo a cikin ruwayar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da yake wa'azi wa mutane shi baya aikatawa kamar fitila ce tana kona kansa tana haska wani fitila ce irin irin ta haske ta lagwani din nan za a ga cewa kona kansa yake yi amma kuma yana haska mutane to haka mutumin da yake umartar mutane da aikin alheri amma shi ba ya aikatawa haka ya zo cikin al-Imam tabarani ya ruwaito daga Abdullah dan Mas'udin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul alim alladhi yu'allimu an-nas al-khayra wa la bihi kama fal siraji yubi'u lin-nas wa yahriqu nafsuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake karantar da mutane yake nuna musu alheri amma shi baya aiki da shi kamar mutum kamar fitila ce da take haskaka haskaka wa mutane amma wa yuhiqu nafsahu shi kuma yana kona kansa kaga wannan kuma musiba ce mai girman gaske a ce kana irin wannan wannan wannan yake nuna cewa wajibi ne mutanen kirki su ji tsoron Allah subhanahu wataala ya zama na cewa masu karantarwa kullum suna gaba a wajen aikin alheri kullum a rinka ganin su a gaba al-imam Ahmad ya fitar da hadisi da al-imam Ibn Hibban da Ibn Abi Hatim daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda da lafuza makusanta juna suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa marartu laylatan laylata usri bi ala qaumin shafahuhum tuqradu bi maqarid min nar annabi sallallahu alaihi sallama yace na wuce lokacin da aka yi isra'i da ni na wuce wasu mutane Allah madaukaki ya nuna min wasu mutane ana kama fatun bakinsu ana wato ana ana ana ana tsagawa da wani makamashi na wuta qala ƙultu man haula'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su waye waɗannan qalu sai ya ce khutaba'u min ahli dunya mimman kanu ya'muruna bil bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna alkitaba afala yaqilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka ce da shi huɗa ba ta ce waɗannan wasu masu hudu ba ne a duniya masu wa'azi ne masu karantarwa ne wa'azi suke wa mutane a duniya amma matsalarsu sun kasance suna umartan mutane da aiki na gari amma suna manta kansu su ba sa yi suna hana mutane sabawa Allah maɗaukaki amma su ba sa barin saban Allah wa hum yatluna alkitaba alhali suna karantawa suna gani Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari suna gani manzon Allah ya ce ayi ya ce a bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da da fadin wato afala yaqiluna kamar yadda yazo a cikin waccan ayar ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala taqiluna shin afala yaqiluna ba su da hankali ne Abdahak yace Abdullahi dan Abbas ne wata rana wani mutum ya zo masa faqalati ya ibn Abbas ya kai Abdullahi dan Abbas inni uridu an amura bil ma'ruf wa nahy anil munkar yace ina so in zama mai wazi rinka umartan mutane da kyakkyawa rinka hana su mummuna faƙala sai ya ce awa lakta zalik sai abdullahi ɗan abbas ya ce kana ganin ka kai ka yi ƙawala arju ya ce eh, ina gani ina fata ya zama na kai ne wannan abu ƙawala sai ya ce in taksha an taftadiha bi salati ayatin min kitabillahi Ya ce in baka so ka kunyata gobe alkiyama in baka jin tsoron za ka kunyata alkiya a gobe alkiyama da waɗannan ayoyi guda uku to ka je ka ci gaba da wa'azi faqala wa ma hunna yace wani ayoyi ne guda uku nan qala qawluhu azza wa jalla sai abdullahi dan abbas yace ta farko faɗin Allah madaukake a an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qiluna wannan ayar za ta kunyata ka gobe alkiyama matukar baka yi aiki da abin da kake karantar da mutane ba Allah madaukaki zai ce a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum kwarin kwarin ka umartan mutane da aikin kirki wa tansawna anfusakum ko kuma kumanta da kanku afala ta'qiluna qala sai abdullahi dan abbas yace a hakamta hadhihi shin ka kyauta da aiki da wannan <coughs> qala la sai mutumin yace a'a qala sai abdullahi dan abbas yace a sai mutumin yace fal harfu thani yace to aya ta biyun fa qala sai ce qauluhu ta'ala fadan Allah madaukake lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu Allah madaukake yana zargin waɗanda suke yin wa'azi amma basa yin aiki da shi ahkamta hadhihi yace shin ka kyautata aiki da wannan qala la yace a a qala fal harfu aya ce ta uku qala sai abdullahi dan abdullahi dan abbas yace qaulul abdus salih yace faɗin. A bawan Allah na nagari annabi shu'aibu alaihi salam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace ni bana nufin in saba muku cikin abin da nake faɗa qala ahkamta hadhi yace ka kyautata aiki da wannan qala la yace a a qala sai abdullahi dan abbas yace fabda bi nafsika je ka fara da kanka tukuna wato ya kamata ya zama da cewa mutum ya zama yana iya kokarin sa wajen shi bin abin kafin ya kira mutane zuwa gare shi ibrahimun naka'i yana cewa inni la akrafu al-qasasa li thalathi ayati yace ne ina kin karanta kissosi saboda wasu abubuwa saboda su abai guda uku sai faɗi waɗannan abin su ma yace yana daga cikin abin da yake jin tsoro ya karanta kissosi wa mutane yace mutane sun yi kaza na kirki sun yi kaza na kirki yana ta da labari wa mutane yace idan jin tsoron kada ya rinka faɗan abin da shi ba aikatawa yake ba ya kawo labarin mutanen kwarai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza shi kuma duk baya aikatawa wato wannan duka zai nuna mana cewa magabata duk da cewa ba zai yiwu mai wa'azi ya zama tsarkakakke baya laifi ba to amma dai ya sani wajibi ne a kansa ya zama yana iya kokarinsa yana kan gaba wajen dukkan aiki da abin da zai faɗa yana kan gaba wajen bari da dukkan abin da yake nuna wa mutane cewa wannan abin haramun ne amma duk lokacin da aka zama cewa al'umma masu karantarwa daga ciki duk abin da aka ce na saban Allah ne su tare ake yi da su duk abin kirki ba ka ganin su a gaba to al'umma ta shiga cikin fitina ta shiga cikin jarrabawa domin wa'azin sai kasa tasiri wa mutane matukar su ba sa yi to wannan abin sai ya kashe zuciyar mutane mutanen su kuma bai kamata lalace wanda masu karantarwa za su yi su kin aiki da abin da suke faɗa su kuma su daidai aiki da wannan abin ba a'a kowa abin da yi shi dai gani faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala yara kuma wani yana daga cikin abin da al'ummar duniya yau take ciki na rashin aiki da ilimin da muke yi galibi za ka ga cewa magabata har rubuce-rubuce suke yi akan mutane su gane muhimmancin shi fa amfanin ilimi fa aiki da shi al-khatib baghdadi yana da littafi a ittida'ul ilmi al-amal wani nuna cewa shi fa ilimi fa yana hukunta aiki ne abin da ke nuna cewa ilimin mutum yana amfani shi ne ya aiki da shi a ga yana aiki da wannan ilimin shi ne ke nuna cewa lalle wannan ilimin ya amfani shi a shekarun baya da suka wuce za ka ga galibin mutanenmu zaka ga cewa ilimin da suka sani kaɗan ne a shari'a ba su da ilimi da yawa Za ka samu malami a ƙauye abin da ya iya littafin akhbari ya iya shi kadai amma fa iya wannan akhbarin da ya iya ba zai taɓa saba masa ba zai iya ƙoƙarinsa wannan abin da ya sani duk yadda za a ya aiki da abin da ya sani to amma yanzu Allah maɗaukaki ya kawo yalwa ya bada dama wajen Allah ya sauƙaƙe hanyar neman ilimi to amma kuma aiki da shi kuma ya zama jidali Allah maɗaukaki ka sanya mu daga cikin waɗanda suke faɗa kuma suke aikatawa ya Allah maɗaukaki duk abin da muke kiran mutane zuwa gare shi ka ba mu ikon aikata shi ya Allah dukkan abin da muke gaya wa mutane cewa baka yadda a yi ba haramun ne ya Allah madaukaki ka samu zama na gaba gaba wajen gudun wannan abu Allah ya samu dace na'am ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود النبي شعيب عليه السلام يتقبل تشيو متانا سويا قومي يا كو متانينا لا يجرمنكم شقاقي kada saɓani da da ku ya ɗebe ku ku je ku aikata abin da na hana ku an yi ku mitlu ma asaba qauma nuhin dan kada irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salam ya same ku Au qauma hudin ko mutanen annabi hudu au qauma salih ko mutanen annabi salihu wa ma qaumu lutin minkum bayi mutanen annabi lutu alaihi salam su ma basu nisa da ku ba wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inda rabbi lalle ubangiji na rahimun mai tausayi ne wadudun kuma mai son bayinsa ne a annabin Allah shu'aibu alaihi salam ya ci gaba da kiran mutanensa akan bin Allah subhanahu wa ta'ala da barin bautar gumaka da kuma barin ɗabi'arsa ta tauya awu ɗin nan ya ce ya ku mutane kada ƙiyayya ta da kuke yi ya kwashe ku ku kibin umarnina ya ce la ya jiri kuma shiqaqi an yusibakum kada wato la ya jiri kuma la yahmilannakum ash-shiqaq al-khilaf ma'ana sabanin da muke yake tsakanin mu ni da ku kada wannan abin ya kwashe ku sai malamai suke cewa wato asali wata jumla ce da akwai abin da ake kaddarawa kafin jumlar ta cika amma kasancewar da ba a faɗe ta ba za ka gane yana daga cikin fasaha idan za ka yi magana kar ka yi magana da yawa ka yi magana kaɗan wadda za ta fito fili a gane ya fi fasaha ba komai sai ka faɗa ba abinda mutane za su gane shi to ba bukatar sai ka faɗi shi ka takaita maganar ma'anar ta fito gaba ɗaya ya fi fasaha akan gai doguwar magana to Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ya qaumi la yajrim lakum shiqaqi kada wato sabani da yake tsakanina da ku ya kwashe ku to sai malamai suke ce ana kaddara cewa ala fi'li ma haitukum anhu mana la yajrimannakum shiqaqi ala an taf'alu ma nahaitukum anhu kada sabanin mu ni da ku ko kin da kuke min akan abin da na zo da shi ya kwashe ku ku je ku aikata abin da na hana ku wato wannan yana nuna mana cewa wajibi ne dukkan mutumin da ya gaya maka gaskiya kada saboda wani sabani da kuke da shi na daban ka ki karban wannan gaskiyar a'a in gaskiya ta zo maka kowaye ya faɗa kowane ne da kuke da saɓani da shi to ka karba kun yi saɓani da shi wajen ƙasa ko kun saba da shi wajen gari ko kun saba da shi wajen siyasa ko kun saba da shi wajen fahimta akan wani abu daban to a wannan wurin da ya zo maka da gaskiya yi kokari ka karba kada ka bijirewa gaskiya da ta zo maka dan hanta hannun wani ta zo saboda muna da rashin jituwa da shi za ka samu mutane wani lokaci suna da irin wannan musiba ya fahimci cewa wannan abin gaskiya ne amma me yasa bai zo ta hannun wani me yasa sai wani ne da gaya masa ai tun da dai wani ne ya faɗa shi ko gaskiya ce ba zai aiki da ita ba wannan jahilci ne mai girman gaske gaskiyar nan ka karɓe ta a kowane lokaci kai za ta amfana to shi ne annabi shu'aibu alaihi salam yake cewa kada kina da kuke yi ya hana ku bin umarcen umarcin da nake muku in ku kun yi haka to za ku samu mummunan sakamako domin za ku haɗu da azaba ko dai irin azabar da ta samu mutanen annabi nuhu alaihi salam ko kuma irin azabar da ta samu mutanen annabi hudu alaihi salam ko kuma irin azabar da ta samu mutanen annabi salihu wannan yana nuna cewa dukkan waɗannan annaba sun rigaye annabi shu'aibu alaihi salam shi yasa ma annabi shu'aibu yake kafa musu hujja da abin da ya shafi wa'ancan domin inda a ce ba su rigaye shi ba ba zai musu ba zai nuna musu cewa kar abin da ya samu waɗancan Salihu ku ba da haka yana nuna cewa annabi shu'aibu alaihi salam a bayan annabi salihu alaihi salam ya zo bayan annabi nuhu bayan annabi hudu bayan annabi salihu alaihi salam sannan Allah madaukaki ya aiko annabi shu'aibu alaihi salam a menene abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salam mun karanta shi a kisar annabi nuhu alaihi salam yadda Allah madaukaki halakar da su da ruwan dufana <coughs> haka kuma abin da ya samu mutanen annabi hudu alaihi salam mun karanta a baya Allah madaukaki halakar da su da iska haka nan mutanen annabi salihu alaihi salam da Allah madaukaki halakar da su da tsawa sai ya ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'idin mutanen annabi lutu alaihi salam su ma ba su zamo bi ba'idin ba su yi nisa ba minkun gare ku su ma kenan yana nuna cewa bayan annabi lutu alaihi salam aka aiko annabi shu'aibu alaihi salam fadin Allah madaukaki wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id malamai sun masa fassara guda biyu da yace mutanen annabi lutu ba su yi nisa da ku ba wasu suka ce ai ana nufin arban wa baladan ma'ana garin su ba nesa yake da naku ba saboda mutanen ba sa nesa da su wajen wurin zama kenan nan nan garin ba nisa ai kun san irin halakar da Allah madaukake wa mutanen Annabi Lutu alaihi salam ba wani wuri ne mai nisa ba kuna zuwa ku gani kuma ya kamata ku azuzu abin da abin da ya samu waɗancan mutanen ko kuma wa ma qawmu lutin minkum bi ba'idin zamana ma'ana ba a dade ba ai da halakar da mutanen Annabi Lutu alaihi salam aka kawo waɗannan mutanen wato ba su nisa da su wajen zamani ba Annabi shu'aibu alaihi salam ya kira su zuwa ga istighfari da tuba kamar yadda annabi hudu alaihi salam ya kira mutanen su zuwa ga istighfari da tuba haka ma annabi nuhu alaihi salam haka ma annabi hudu alaihi salam da salihu duka sun kira su zuwa ga cewa su su nemi gafara su tuba zuwa ga Allah madaukaki a wa'ancin ayoyin ko mun yi magana akan bambancin istighfari da tuba in an ce istighfari kadai aka shiru to ana nufin da tuba da istighfari gaba daya in aka ce tuba aka shiru to ana nufin da istighfari da tuba amma lokacin da aka ce istighfari aka ce tuba aka kawo su tare to kowanne yana da wata ma'ana daban istighfari yana nufin ka nemi gafara Allah madaukaki abinda da abin da ya riga ya wuce tuba kuma shine ka bar saban Allah madaukaki saban Allah da kake yi ka bari yace inna rabbi rahimun wadudun ubangiji na mai jin kai ne kuma wadudun mai so ko kuma abin so malamai fassarar saka wadud da ma'ana guda biyu wadud suka ce al-muhib muhibbun li ibadihi al-mu'minina mai son bayansa ne da suka yi imani wasu suka ce wadudun bi ma'ana maududun mahbubun abun so ne ga waɗanda suka yi imani da shi duka waɗannan ma'ana guda biyu malamai sun bayar ƙarƙashin wannan ƙarƙashin wannan wannan lafazi wato Allah subhanahu wataala yana son bayinsa haka kuma bayin ma suna son ubangijinsu kuma wannan haka ne Allah madaukake yana son bayi masu imani inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah madaukake kai ce yana son waɗanda suke jihadi akan hanyarsa inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son bayi masu tuba sannan kuma yana son bayi masu kokarin tsarkake kansu to haka kuma su ma bayi suna son Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukake yace wa man yartad minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu so yana son su su ba suna son sa azillatin alal mu'minina a'idatin alal kafirin Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake so domin a ce Allah madaukake yana son ka ya fi a ce ka kake son Allah duk yadda aka yi soyayya a ce son ka ake yi ya fi a ce ka kake so Allah ka sanya mu daga cikin bayinka da kake so na'am قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهب ربي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط متى النبي شعيب عليه السلام سيسكتي قالوا سكتي يا شعيب يا كي شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول mu fa ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake fada wa inna lanaraka fina da'ifa kuma kai muna ganin kama mai rauni ne a cikin mu walaula rahtuka ba dan ma danginka ba la rajamnaka da mun kashe ka mun jefe ka wama anta alaina bi aziz kai fa ba wani mai daukaka bane a cikin mu qala ya qaumi yace ya ku mutane na arahti a'azzu alaikum min Allah shin dangi na sun fi daukaka a a wajen ku min Allah akan Allah subhanahu wataala wattakhadtumuhu wara'akum bihriya ka riki Allah maɗaukaki abin jefarwa a bayan bayan ku inna rabbi lalle ubangiji na bi mata amalo na muhit masani ne dangane da dukkan abin da kuke aikatawa a bayyane da kuma boye wato mutanen annabi shu'aibu alaihi salam har yanzu dai ba su daddara sun mika wuya zuwa ga Allah maɗaukaki ba balma sai suka koma suna aibata annabi shu'aibu alaihi salam kamar yadda sauran sauran kafirai suka saba aibata annabawan Allah ta wa ta'ala suka ce ya shu'aibu ma nafqahu kafiran mimma taqulu mu ai da yawa daga cikin abin da kake faɗa ba ma fahimta haka suka ce da shi wai ba sa fahimtan abin da annabi shu'aibu alaihi salam yake faɗa saboda suna ganin cewa Allah madaukaki ya ba su wato ya ba su duk da Allah madaukaki ya ba su kunnuwa amma ba sa ji na fahimta a cikin abin da annabi shu'aibu alaihi salam yake faɗa duk da cewa Allah maɗaukaki ya ba su zukata amma sai da zukatan ba sa gane sakon da annabi Shu'aibu alayhi salam ya zo da shi a kuma suka ce wa inna zama ka fi ma da'ifa muna ganin cikin cewa kai mai rauni ne a cikin mu menene raunin da suke faɗa wa annabi shu'aibu alayhi salam wasu daga cikin malamai suka ce abin da suke nufi da raunin annabi shu'aibu alayhi salam shine shi annabi shu'aibu darilul basar suka ce yana da karancin gani to sai suke jingina shi zuwa ga wannan karancin ganin nasa suna cewa kai mai rauni ne kai da ba wani gani kake sosai ba ma har za ka zo cikin mu kana mana irin fannin maganganu <coughs> wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba'afin fil badan wai suna ganin sa mutum ne lange-lange wanda ba shi da karfi a jikinsa shi ba wani mai karfi bane malamai sun fassara ma'anoni da yawa na ba'af. abin da ya fi dai shine daukan cewa bi ma'ana dai suna ganin cewa akwai wasu wurare da suke ganin cewa shi annabi shu'aibu alaihi salam yana da rauni sai suka koma suna zargin sa suna aibata shi da wannan abu wannan kuma yana daga cikin abin da makiya annabawan Allah subhanahu ta'ala suka saba yi idan an turo musu annabi to za su nemi wani bangare ne da suke ganin su a ganin su rauni ne sai su rinka aibata shi da wannan abin da suke yake tare da shi a mutanen annabi shu'aibu alaihi salam sun ce ba dan annabi shu'aibu alaihi salam yana da dangi ba da sun kashe shi wato abinda zai hana su kashe shi kawai shine dangantaka mai karfi da yake da ita in ba manta ba a kissar annabi lutu alaihi salam mun faɗa cewa mun karanto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Allah ya jikan dan uwana annabi lutu alaihi salam yana neman mafaka daga Allah subhanahu wa ta'ala yace bayan tafiyar annabi lutu alaihi salam Allah madaukaki bai taba aiko wani annabi ba face dan dangi ne saboda annabi lutu ya yi burin ina ma a ce yana da wasu dangi da za su taimake shi wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah madaukake sunnanta cewa dukkan annabin da za a aiko zama dan dangi ne to shi ma haka annabi shu'aibu alaihi salam din da ya zo a bayan annabi lutu ne alaihi salam sai Allah madaukake shi dan dangi dangin ko masu karfi to wannan dangin sai suka kwarjini wa mutanansa suna ganin cewa ba dan waɗannan dangin nasa ba ma da sun jefe shi da sun kashe shi gaba daya saboda suna ganin shi mai rauni ne kuma suna ganin cewa shi ba wani mai ɗaukaka ne a cikinsu ba amma matsalar da suka samu shine wannan dangantakar ashe dangantakar mutum takan iya amfanansa ko da dangantakar ba mai imani bane kawai dai Allah subhanahu wataala shi ke kawo gudunmawa wa bawa ta dukkan inda ya ga dama shi yasa duk inda ka tsare dokokin Allah subhanahu wataala to Allah madaukaki kuma zai taimake ka ta inda baka tsammani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana taimako da taimakonsa za mu dakata anan saboda lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته